Shahararren ɗan bindigar Najeriya Bello Turji ya fito ya tona asiri a dangane da irin ta'addancin da suke aiwatarwa a cikin ƙasa Najeriya, wato dai wanda har ya ɗauko mutuwar tsohon shi kansa sarkin Gobir wato dai mai martaba sarkin Gobir ɗin wanda aka kashe shi a cikin Gobir sannan kuma aka azabtar da shi kafin kisan nasa wanda ya bayyana tsohon ubangidansu wato dai Halilu Sububu ya tabbatar da cewa yaransa ne suka kama mai martaba sarkin Gobir murigayin. wanda suka karbi kudin fansa kimanin miliyan 60 daga baya kuma suka sako jikansa sakamakon kuma irin yanayin yadda suke zarginsa da almundahana da suke ganin cewa kamar yana wa 'yan uwansu fulani yasa suka ce ya kamata su yanke hukuncin ganin cewa sun raba shi da duniya wanda a daga bisani suka zo suka kashe shi suka raba shi da duniya wanda ya tabbatar da hakan bello tirji ya ce dole babu shakka yana da alhaki wato dai shi kan samu rigayi a shi kan samu rigayin da a aka kashe din akwai wa alhakin kisan nashi a kan shi kansa shi ma marigayin da sojojin suka kashe wato dai ubangidansa halilu sububu ya tabbatar da hakan ne bello turji a lokacin da yake bayyana wa duniya gaskiya a dangane da al'amuran ta'addanci da kuma neman tuban da yake yi to kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadangadan masu sauraron mu na yau da kullum ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo ku labaran jakadiyar arewa tv hakikanin gaskiya mai martaba a sarki haka zalika marigayin da aka kashe lallai babu shakka bello turji shahararren dan bindiga wanda ya addabi yankin sokoto da kuma zamfara da katsina ya fito ya tona asiri a dangane da irin kisan da aka yi masa a wannan lokaci wanda ya tabbatar da cewa Hakika shi kansa wanda aka kashe ɗin ma'ana dai shi kansa sarkin gobir lalle babu shakka alhakin kisan sa ya dawwama ne a dangane da shi kansa Halilu Subbubu sai dai ya bayyana ya ce ba don komai ne yasa suka kashe mai martaba sarkin gobir ba bayan yanayin yadda baya goya wa Fulani baya a cikin gobir ɗin wanda aka tabbatar da cewa a cikin jihar Sokoto yana sarki na ɗaya wanda yake kawo a hoɓɓasa wajen kashe a su kansu Fulani da ake wanda ya ce yana sa 'yan sa kai su je su kashe Fulani da a inda suke wanda ya ce su kuma da wannan suke yaƙi a cikin jihar ta Sokoto ya sa ma ba za su taɓa barin wani wanda ya kasance yana taimakawa a wajen kashe Fulani ba ko a wanne bangare lallai babu shakka za su bi shi su kashe shi sai dai wannan magana ta Bello Tirji ta bada wani ma'ana guda biyu kuma ta bada wani tambaya guda biyu wanda aka yi wa shi kansa shahararren dan ta'addan Bello Tirji wanda da fari dai ya ce 'yan sa kai ne suke bin iyalansu suna kashewa da sa hannun waɗansu manya-manya na gari to kaga kenan babu alhakin talakawa waɗanda suka kasance gama gari a cikin gari lalle babu shakka bai kamata a ce ana bin su ana kashe su ɗaya bayan ɗaya ba 'yan sa kan da suke ba da gudunmawa wajen ganin cewa an kashe bello turji 'Yan sa kan da suke bada da gudunmawa wajen ganin cewa an kashe al'ummar Fulani su ya kamata a ce abin ya shafa ko iyalansu ma bai kamata a ce abin ya shafa ba idan dai har Bello Teji yana son gaskiya idan kuma maganar da yake yi za a iya ɗaukar ta a sa ta a mizanin hankali bai kamata a ce Bello Teji kuma yana ɗaukar matakai akan waɗanda ba su ji ba su gani ba yana kashe iyalan waɗanda ba su ji ba su gani ba yana illata mutanen da ba su ji ba su gani ba Bello Teji wannan abin da yake ba abu ne irin wanda ya dace abu ne irin wanda ya sha bamban da yanayin lissafin mutum mai kwakwalwa Haƙiƙa Bello teji yana cutar da al'ummar da basu ji ba basu gani ba. Wannan kalubale ne a dangane da maganar da Bello teji ya yi kan cewa 'yan sa kai ne suke kashe iyalansu sai dai kuma idan yana kidnapping ɗinsa kafin ya ɗauki ɗan sa kai guda ɗaya ya ɗauki al'ummar gari guda ɗari uku. To kaga kenan akwai rashin adalci akan abin da yake yi. In 'yan sa kai ne suka yi mai abin da ba daidai ba suka kashe 'yan uwansa Fulani ya je bibi 'yan sa kai mana ya rika yakin sa da su. Menene zai bi talakawa al'ummar gari waɗanda ya ga basu da makami basu da ƙarfin kare kansu sai Allah gare su kawai ya je yana bin su yana kashe su. Ɗaya bayan ɗaya yana ɗauke su yana safarar su kamar dabbobi. Wannan ba adalci Bello Turji yake ba haka zalika bai siya wa kansa adalci ba. A daidai nan wajen Bello Turji maganarsa akwai gyara. sai magana ta biyu wanda ya ce ya ɗau bindiga ne tun lokacin da ya kasance ya tabbatar da cewa ana kashe 'yan uwansa fulani a dokar daji to idan da ya kashe 'yan uwansa fulani a dokar daji ne ya sa ya ɗauki makami ya fara ta'addanci menene abin da ya sa a yau bello turji bayan ya zama shahararren ɗan ta'adda bai ragawa dukiyar fulanin ba haka zalika bai ragawa rayukan fulanin ba su ma kansu yana ɗaukar su akan neman kuɗin fansa haka zalika yana zuwa yana kore shanunsu libabu babu shakka Bello Tiji ya kai tataccen ɗan ta'adda ya kai tataccen ɗinanne inda al'umma suke cewa suke bayyanawa kenan wanda Bello Tijin a yanzu haka su kansu fulanin da yake kamawa ba su tsira ba su ma yana bin su ɗaya bayan ɗaya har gidajensu yana kama su kuma yana kama dukiyarsu wato shanunsu kuma yana riƙe mutum ya ce sai an kama kuɗin fansa to menene abin da yasa Bello Tiji bai raga Hausawa bai raga Fulani ba kuma a maganganunsa yake cewa rashin adalcin da aka yi wa Fulani akan sa yake ɗauka ɗaukar mataki. kaga akalla aƙalla dai Bello tiji yana nema ya haɗa rigima tsakanin Fulani na Najeriya da kuma Hausawan Najeriya, wanda wani shahararren masani a cikin ƙasar Nijar ya tabbatar da cewa haƙiƙa Bello tiji idan aka kama maganganunsa duk da yake yi, to fa lallai babu shakka za a riƙa ɗaukar ƙarya. ana yaɗawa, haka zalika zai rika haɗa mutane faɗa, wato dai kamar al'ummar Hausawa irin na Najeriya yake cewa ku 'yan Najeriya ku hankali. Bello tirji har kullum baya so ya ga an zauna lafiya, don haka menene zai yi ya ga hankalin mutane ya karkata daga kansa ya ci gaba da cin karensa babu babbaka ya ci gaba da kasuwancinsa, kamar yadda asirin asirinsa ya toni muka tabbatar da safarar mutane yake tare da kasuwanci tare da karbar kuɗin fansa. menene abin da zai yi har kullum tunaninsa kenan don haka bello tiji ya fito da sabuwar hanyar gaya mutane cewa ai ana kashe yan uwansa fulani ne domin ya nuna cewa yakin nan da yake yi diddan fulani yake yi kaga dole ne zai shafawa fulani bakin jini da kuma kashin shanu shi shahararren masanin ya bayyana ya ce lalle babu shakka bello tiji ya dade yana bibiyarsa amma abin da ya fahimta akan bello tiji har yau shine bello tiji shahararren makareci ne haka zalika bello Tiji shahararren dan wasan kwaikwayo ne haka zalika bello Tiji baya son gaskiya kuma baya son inda gaskiya take haka zalika duk wani abu wanda zai nuna cewa wannan na gaskiya ne bello Tiji baya so haka zalika baya son ci gaban al'umma irin waɗanda suke nagari sannan bello tirji burinsa kawai ya ga ya samu kuɗi ya samu farin ciki da kwanciyar hankali sai dai kuma bai fi hanyar da zai samu haka ba a dangane da haka ne ma a yanzu haka ake ganin cewa ya kamata a ce an dakatar da bello tirji. akan wannan magana da wannan shahararren masani dan nijar ya yi an karar da mutane tare da kuma bello tirjin da ya kara yin wata magana kan cewa yana tsoron sojojin najeriya akan cewa sun ce za su zo su yaƙi 'yan ta'adda hakika kada al'ummar gari su yarda domin kawai sun ce za su yaƙi bello turji ne ba don komai ba sai don su haddasa wata fituna da rigima kamar yadda suka tada wani jirgi ya je mai sauka ungule je barin wuta aka kashe 'yan maulidi wannan dai shahararren masani ya ce wannan ma yana ɗaya daga cikin irin ƙaryayyakin da bello turji yake haɗawa domin mutane su yarda da shi ya ce bello turji yana neman tuba ne kuma lokacin tuba ya riga ya ƙare wanda a yanzu haka dai Bello Turji ana ta rika shi ana ta tara shi ana ta mai tara wanda yanzu haka gwamnatin Najeriya take dab da kama shi wanda gwamnan jihar Zamfara ma ya mai kashedin cewa ya fara irga ranakun mutuwarsa wanda kuma Bello Turjin ya ji wannan kashedin shi yasa ma ya rasa yadda zai yi da rayuwarsa yake ta neman hanyar tsira. To ma sauran mu yau da kullum duka duka wannan kenan shine rahoton mu akan shahararren dan ta'addan na Najeriya Bello Turji. Sai ku ci gaba da bibiyar mu ku ci gaba da biyo mu da comment da liking wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum jakadiyar arewa tv jakadiyar arewa tv ta mu ce ta ku ce